a wajen amfani da wasu keɓantattun kayayyaki a lokaci guda ciki ko har da moɗa shan ruwa ko kuma kofi ko cokali ko ma kwanan cin abinci da ma sauran kayayyakin da ba su cancanci amfanin gamayya ba lura da yadda cikin sauki hakan ke iya yaɗa cutuka kamar yadda ƙwararren likitan al'umma da ta yakubu shirama na asibitin koyarwar jami'ar atbu a jihar bauchi ke cewa shi baki kamar yadda muka gan shi akwai yawo a jikinsa sannan akwai kamar fatan leɓa akwai harce da dai sauran wasu abubuwa a cikinsa to yadda dai allah subhanahu wa ta'ala ya yi shi yawo akwai wasu sinadarai a cikinsa wanda suna kashe kwayoyin cututtuka akwai cututtuka kamar misali bacteria da wasu viruses to waɗanda idan suka shiga baki shi wannan sinadari na cikin bakin shi yake kashe su sannan kuma akwai wasu bacteria a cikin bakin su kuma ma suna kashe wasu bacteria din yadda allah ya yawo na baki kamar tsaftacecce ne sannan muka duba shi yawon kuma shi yake wanke leɓɓa da su har da harce so idan da kwayan cuta kan leɓe wannan yawon mutum ya dan murza zai wanke shi ya zama tsaftacece. amma wasu dalilai da sukan taso ya zama wannan yawon ya zama illa ko kuma shi wannan leɓa leɓe da muke gani muke tsammanin kamar tsaftatacce ne zama yana da matsala ko harcin da yake baki misali idan mutum misali ya samu ciwo da zai dan sa garkuwar jikinsa ya kasa to zai shafi wannan garkuwa da cike cikin yawu na cikin bakinsa to kaga wannan yawun shi kansa zai zama illa saboda wannan kwayoyin cututtukan da yawon ya kamata ya kashe su yanzu suna nan suna cikin bakin za su fara hayyafa hmm. abu na biyu misali kamar ka ɗauki ciwo da yake bin jini da kuma kowane irin ruwa na jikin mutum misali kamar ciwon irin hiv virus da muke faɗa ciwo mai kare garkuwar jiki kamar misali mu ce ciwon hanta da mutane suka sani kamar hepatitis b da dai sauran kwayoyin cututtuka da suka shafi virus wannan cututtuka da na zayyana to kaga suna cikin yawo saboda haka idan wani dalili ya sa mutumin da ya yi amfani da wani abu ko kofi ko cokali ya shafa wannan yawon da kwayar cutar nan wani in ya zo ya yi amfani da shi shi ma zai iya kamuwa. Tambayar a nan bai wuce ko jama'a na da masaniya kan illar amfanin gamayyar da suke tsakanin su da wasu ba ko waɗanne matakai suke ɗauka don kaucewa kamuwa ko kuma yaɗa wata cuta ga dai abin da wasu ke cewa. Eh gaskiya inda tsarin yake yawanci mu kullum mukan yi amfani da kwano na da kuma kwanansa ba ma bambanta wai kwano ko kuma cokali ko kuma ko kofi wajen shan ruwa duka ba ma iya bambanta idan zai amfani da kofin sa ni ma dan amfani da kofi na idan zan yi amfani da kwanan sa haka shi ma zai amfani da kwanon na gaskiya ba ma bambanta wani kwano ko kuma kayan abinci duka ba ma iya bambanta tsakanin amma ba jin tsoron kamuwa da wata cuta saboda watakila shi abokin kwanan naka yana da ita ito gaskiya ka san da ke yawanci abin da ya bayyana maka shi za ka yi amfani da shi to gaskiya mu ba mu cika wannan abin hasali ma mu tunanin mu bai kai wannan ba gaskiya so amma yanzu da yanzu ka sani wani mataki za ka dauka ito tun da yanzu kwararru suna dada bayyanar ma mutane illanta to insha Allah za mu dan dauki mataki akai ko da dai ba wai da gaggawa ba amma insha Allah za mu yi kokarin haka saboda ka san wani lokaci shi dan uwan kan ce to zaka fara hana shi zai fara maka batun kaman ka fara sa ne ko ka fara maka abin amma da kaɗan da kaɗan da mu magance abu insha Allah. Gaskiya ni dai bana amfani da abu guda ɗaya ne da ita saboda yanayin rayuwa yanzu kamar ban san tana ɗauke da wani cuta ba ko wani abu yanzu rayuwa ya ɓaci gaskiya bana amfani da kwano ɗaya da ita. Amma dama kina da wani wata masaniya ce an faɗakar da ku ne akan hatsarin da ke cikin amfani da kayayyakin amfani tare? Eh saboda an ce mana amfani da abu guda ɗaya ko da ɗan uwanka na jini ne ma hakan bai da alfanu musamman kuma yanzu wata kun haɗu da ita kawa ce haka ku ci abinci da ita tare yanzu rayuwa akwai cututtuka da dama wanda ake ɗaukan su ta hanyar zufa da sauransu. Masana a wannan fanni na cewa ko da ya zama dole amfanin gamayya da irin waɗannan kayayyaki na yau da gobe tufa ya zama wajibi ɗaukar matakan tsaftace su matuƙa sai dai abin damuwar shine ko da an ɗauki irin waɗannan matakai a cikin gidaje galibi mutane kan tsinci kansu a gidajen abinci wuraren da dole mutum ya yi amfanin gamayya da irin waɗannan kayayyakin. Hajiya Salma Nuhu wata mai gudanar da gidan abinci ce ta bayyana irin matakan da take ɗauka wajen ganin wurin bai zama dandalin yaɗa cuta ba. Ai ka san duk wanda ya kasance mai tsafta ma ba zai so ya rinka haɗa gauraya kayan amfani ba. So muna ɗaukan mataki kamar yanzu idan duk wanda ya zo ya siya abinci in ba tafiya da da shi ba a wurin zai ci za mu ɗauka yana gama za a ɗauki plates ɗin da spoons ɗin a je a wanke ba ma da an tara an ɓata lokaci. lokaci ba kuma idan ya kai wani lokaci ma mukan fitar da wa'annan ne a kawo sabi a ci gaba da amfani da su gaskiya an taba samun rahoton alakar barkewar wata matsalar cuta misali ce an alakanta da wannan gidan cin abinci naki a gaskiya ba a taba samu ba ni dai tunda nake wannan sana'a ba a taba samun wani wanda ya kamu da cuta aka alakanta shi da wurin da nake gudanar da sana'a ba gaskiya ai ka san kafin ka ɗauka ma'aikata ma su kansu da a musu wato kamar orientation education faɗakarwa haka akan yadda za su gudanar da tsaftan kayan abinci saboda yadda za ka tsaftace naka ka za ka tsaftace wanda jama'a za su ci gaskiya kuma mutum in yana da tsafta ma ai ba za a samu wani matsala ba. A cewar ƙwararru tsaftar kayayyakin amfani na yau da gobe ba shawara ba ce face wani lamari da yake matsayin wajibi kan kowa lura da haɗarin da rashin tsaftar ke haifarwa ba kaɗai ga karan kai ba har ma da barazanarsa ga sauran jama'a kamar da ƙwararren likitan Dr. Yakubu Shirama kuma To abu almuhim shine na farko tsaftar baki tunda dai abu ne ya zama al'ada a cikin al'umma ana amfani da ga randa da kofi guda ɗaya. So in dai har baki mutum da tsafta kowane lokaci to wannan zai rage yaduwar. Amma almuhim shine duk inda aka ce akwai inda ake abin da ake mu'amala da shi jama'a abin da ya kamata ne kowa ya samu nasa. Sai sa za ka ga inda aka ci gaba gun shan ruwa ne za ka ga kofuna da yawa. In a gida ne ma ya kamata a ce kowa da cokalinsa kowa da kofinsa. So in ka je gun da babu wannan kofi ne ka ka gani a rijiya wanda kowa zai zo ya wuce ya maka a bakin sa to yana da hatsari wani lokaci lebe mutum za ka ganshi da dan ciwo haka ko mutum ya cije ko wani abu to wani ya zo ya kama ga cututtuka irin su lasa su ebola da sauransu duk mutum zai iya dauka so abin da ya muhimmanci shine gaskiya ka kiyaye shine kawai in kana da dama zaka dinga yawo da kofin ka neman da ka samu ran da ka sha ko irin stroke din nan da dai sauransu wuraren taruwar jama'a kama daga na ibada irin masallatai ko ofisoshi ko kuma kasuwanni da sauran cibiyoyin hada-hada suke matsayin dandalin da cikin sauki ke iya yaɗa cutuka musamman da zarar an samu bullar wata annoba ganin yadda jama'a ke cuɗanya tare da amfanin gamayya da kusan dukkanin kayayyaki. Malam Yunusa Ado wani shugaban al'umma a jihar Bauchi ya ce ala dole suka sauya salo don kawar da duk wata barazanar yaɗa cutuka kasancewarsu matattarar jama'a. A al'ada na da kuma al'ada ce mai kyau za ga an ajiye randa ko a wurin da jama'a suke hutawa gindin bishiya ko kuma a masallaci. yi wanda yana da bukatu yana biyan bukatu guda biyu na farko wanda yake jin kishi zai zo ya samu ruwa kuma kila mai sanyi an saka moda ya amfani da shi ya sha idan kuma lokacin ibada ne kamar lokacin sallah mutane sukan yi amfani akan ajiye butoci da sauransu abubuwan alola sai a yi amfani da shi amma saboda ci gaba da aka samu da kuma wayar da kan al'umma waɗanda masana jinya sunan ce yin amfani da irin wannan moda a zuwa ajiye mutane da yawa su yi amfani amfani da shi akwai cututtuka masu yaduwa wanda in wanda yake da cuta ya zo ya amfani da wannan moda wani ma ya zo ya sake ɗauka yakan hanya ce mafi sauki na wurin yaduwan cututtuka amma yanzu yana biyan bukata ɗaya ne shine kawai akan ajiye ne domin alola da yi wuya yanzu ka zo ka samu an ajiye randa ko wurin wani abu na tara ruwa kaga mutane suna ɗiba suna sha saboda gudun abin da zai biyo baya na yaduwar cututtuka. Masu ruwa da tsaki a harkar lafiya na kallon wayar da kai a matsayin hanya ɗaya tilo ta yaƙi da cutukan da jama'a kan yaɗa wa juna ba tare da sani ba musamman ta hanyar amfani da kayayyakin na gamayya. Tumadalla duka-duka kuma a nan shirin na lafiya jari ce ke dasa aya a wannan mako. madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI sai wakilinmu Ibrahim Malam Goji. Sunana Azima Bashir Aminu da na gabatar ke fatan Allah ya kara mana lafiya. Ta Aminu. Bankin Duniya ya yi gargaɗin cewa daga shekara ta 2027 za a samu ƙarin ɗimbin matalauta a Najeriya. A cewar Bankin na Duniya, talauci zai ƙaru a Najeriya ne saboda ƙasar ba ta da kyakkyawar siyasar tattalin arziki da kuma yadda gwamnati ta dogara da man fetur a matsayin hanyar samun kuɗaɗen shiga. Shin, ko me za ku ci a game da wannan hasashe na Bankin Duniya? Ko watakila Najeriya za ta iya kauce wannan hasashe na Bankin Duniya? sai ku bayyana ra'ayoyinku a lambar mu ta WhatsApp ko kuma shafinmu na Facebook. Maudu'i kenan da za ku turo da saƙonnin ra'ayoyinku a wannan rana. Yanzu bari mu je fagen shakata Ina mafita yau gare mu mu idan mun magana ba a jin muryar mu idan mun ka matsa I abin